sha biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kasad na saba'in da bakwai daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami afani allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mausu'a ce da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da rayuwa da tsarin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake gudanar da al'amuran rayuwarsa da addini babu shakka ibn qayyim ya kai matuka wajen tattara bayanai dangane da sallah da ibadoji da mu'amaloli da zamantakewa da halin tafiya da zaman gida da dukkanin abubuwan da ke da alaka da hulɗoɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama malamai suna mashi jinjina saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya yi littafin alhalin yana halin tafiya a aikin hajji daga ƙasar dimashku Allah ya saka mashi alkhairi muna cikin gabar da ke karatu akan ainihin wato a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da tafiye-tafiye an fara bayani akan yadda yake takaita sallah mai raka'a hudu zuwa raka'a biyu kuma baya yin nafila waɗanda ake ce ma as-sunanar rawatib yakan takaitu ne kaɗai akan nafilfili guda biyu sune wutiri a ƙarshen dare kenan ko bayan sallar isha'i da kuma sunnatul fajar alkabliya ita ce raka'atul fajr banda waɗannan nafilfili malam ya kawo cewa lalle annabi alaihi salatu wassalam yana daina yin dukkanin nafilfilin da ya saba yi a halin tafiya za mu tashi inda malam ya ce wa amma ibn umara fakana la ya tatawwa'u qabla al-faridati wala ba'da sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yadda shi da mahaifinsa shi kam ya kasance ba irin yadda muka ji daga wasu sahabbai cewa su suna yi ba su abu da su aliyu da umar da ibnu mas'udin da jabir da anas da ibnu abbasin Allah ya kara musu yadda wanda aka ce su suna yi shi ko sayyidina abdullahi dan umar ya kasance sam baya yin nafila a halin tafiya kafin ko bayan sallar farilla illa min khawfin laili ma'al wutri sai in ya tsoraci kada yayi bacci cikin dare wutiri ya kubuce mishi to anan sai ya sallar wutirinsa kai tsaye bayan isha wa hadha huwa adh-dhahir min sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan aikin na sayyidina abdullahi dan umar shine zahirin abin da ya dace da tafarkin ma'aiki kira da aminci Allah su tabbata a gare shi annahu kana la yusalli qabla al-faridati al-maqsura wala ba'daha shay'an cewa shi annabi alaihi salam ya kasance baya sallatar wata nafila a kafin ko bayan sallar da aka takaita a halin ainihin wato tafiya din walakin yadda abin yake lam yakun yamna'u min at-tatawwu qablaha wala ba'daha sai dai ba a samu annabi alaihi salatu wassalam ya hana cewa kar a yi nafila kafin ko bayan sallar farilla a halin tafiya ba fahuwa ka taɓa'ul ilmutlak sai a ɗauka waɗanda suke yi din can kamar suna yin gama garin taɗawu'i ne ba wai suna yi ne a matsayin waɗannan sunnoni rawatib ba la sunnatan ratiba la annahu sunnatun ratibatun lissala ba suna yin waɗannan salloli ba ne su aliyu da su jabir da su ibnu abbasin ba suna yin nafilfilin nan ba ne a kan suna yin sunanin rawatib don sunanin rawatib kan ba a yin su a halin tafiya ka sunnati salatul iqama kamar yadda aka san sunnonin sallolin gida ba ba irin sunnoni ne na sallolin gida waɗanda ake yi kafin azahar bayan azahar kafin la'asar kafin magariba tsakanin isha bayan isha ko kafin isha da makamantansu ba waɗannan ba ne kawai dai suna yin nafila ne gama gari wannan shine abin da za a fassara aikin da suka yi amma aikin Abdullahi dan Umar shine yafi dacewa da asalin zahirin sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi salama cewa mutum ya takaitu kawai akan sallolin farilla yayi watsi da dukkanin nafilfili har sai ya dawo gida wa yu'ayyidu hadha daga cikin abin da ke ƙara ma ainihin wannan fassara ta cewa aikin sayyidina Abdullahi dan Umar shine zahirin sunna annar ruba'iyyata qad khuffifat aga sallah mai raka'a hudu an taƙaita ta an maida ita biyu ila raka'ataini zuwa ga raka'a biyu takhfifan alal musafir dan mai tafiya matafiyi ya samu sauƙi da rangwame fa kaifa yuj'alu laha sunnatun ratiba to yaushe kuma da aka rage asalin za a kawo wata nafila kuma daban a ajiye yuhafidu alaiha wadda za a ce lalle a doge wajen yin ta wa qad khuffifa fardu ila raka'atayn bayan ita farilla an riga an takaita ta zuwa raka'a biyu falaula qasdu at-takhfif ala musafir da ba dan ana so a takaita wato wahala a rangwanta ma matafi ba ai da ba a rage mishi farillar ba to an rage mishi farilla kuma an ce yayi nafila to kaga sai ya zama kamar ba a mishi rage ba kenan wa illa kana al-itmamu bihi aula inda ba dan ana mai so a mai sauki ba to cika asalin farilla ya fi mushi fiye da a rage mushi farilla kuma a kawo mushi wata sallah daban a ce ita ma yayi ta ولهذا قال عبد الله بن عمر لو كنت مسبحا لأتممت dan haka ne shi Abdullahi dan Umar yake cewa inda zan yi nafila to da na cika sallah kawai shi yafi wa qad sabata anhu sallallahu alaihi wasallama annahu salla yawm al-fath thamani raka'atin duhan ya tabbata man annabi alaihi salatu wassalam ya yi sallah ranar fatuhu makka da hantsi raka'a takwas mun karanta wannan a baya wadda aka ce yana daga cikin salatu shukur da manzo Allah yake idan ya yi jihadi ya ci nasara yakan yi irin wannan sallah wa huwa idzaka musafir a wannan lokaci yana halin tafiya ne to kaga wannan ariba ce sallah ce da take bujurowa kamar matafiyi ne ya zo wani gari ita za a yi sallar kusufi ko istisqa'i ko kuma a yanzu a halin azumi ana kana matafiyi za a yi sallar dare ta ainihin isha'a ashan ko tahajjud duka zaka iya mubasharantan waɗannan salloli saboda salloli ne na musamman ba sunanin rawati bane ina fata mun gane waɗannan jama'a amma ma rawahu abu dawuda wa tirmidhi fi sunani min hadithin laifi an safwan ibn sulaimin an abi busr al-ghifari yace amma riwaya al-imamu abu dawuda da tirmidhi a cikin sunan ɗinsu daga laif daga safwan dan sulaim daga daga abu busra al-ghifari an al-bara ibn azib wannan mutumin abu busra yace daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna al-bara ibn azib radiyallahu anhu qala bara'u yace safartu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama 18 safara a cikin lafazin yadda yake a cikin Abu Dawuda cewa yayi sahibtu ba safartu ma'a ba sahibtu rasulallahi kar mu manta wannan duka karatun nan Ibn Qayyim yana rubuta shi ne daga zakirarsa daga kwakwalwarsa da aka babu mamaki dan ka samu canjin kalma ɗaya ko biyu daga abin da yake a asalin lafazin hadisin amma dai ma'ana ɗaya ce amma yadda lafazin yake a cikin hadisin cikin littafin sunan abi dauda sahibtu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na yi tafiya tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi samaniyata ashara safaran tafiya sau goma sha takwas falam arahu ban taɓa ganin shi taraka raka'ataini a inda zai gishamsi qabla zuhuri ban taɓa ganin ya yi watsi ko ya bar yin sallah raka'a biyu daidai sanda rana take gotawa ba wannan hadisi malam yace qala tirmidhi hadha hadithun gharib tirmidhi yace wannan hadisi ne da'ifi shine ma'anan gharibun ana wa qala tirmidhi yace wasa'altu muhammadan anhu na tambayi malam muhammad dan isma'il al-bukhari kenan akan wannan hadisi falam ya arifu bukhari ya ce mana bai san wannan hadisi ba illa min hadithin laif ibn sa'ad sai ta riwayar laisu dan sa'ad bai san wata hanya daban ba sai wannan hanyar walam ya'rif isma abi busra kuma ya ce da ni bai san asalin sunan wancan alkunya na abu busra ba wa ra'ahu hasanan ya ce kuma ma'anar hadisin mai kyau ce ba wai wato al-ma'anar lughawi lil hadith kamar da mal albani ya fada a cikin maganganun da ya akan hadisin tunda hadisi ne mai rauni wa busra bil ba'il muwahhada al madmuma wannan lafazin na abu busra za a karanta shi da ba'un mai digo daya da gamma wa sukun sinil muhmala da yin dauri akan sun mara digo sai a ce busra wannan abu busra din da ke cikin hadisin shine matsalar hadisin domin al-imam zahabi yace la yu'raf ba a san shi ba ibnu hajar shi kuma a cikin bulugul a cikin ainihin wato takribu tadib yace maqbulun ya'ani indal mutaba'a kenan da haka mutum ne da ba a san riwayar sa idan ya kadaitu da ita mutum ne da malamai ba su ainihin wato amince da shi kai tsaye ba da haka wannan riwaya da ke cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama baya fasa yin nafila raka'a biyu daidai gotawar ainihin wato rana a halin tafiya hadisi ne wanda yake ba'ifi kuma yanzu ya zama munkari kenan saboda ya saba ma ruwayoyi ingantattu da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin ainihin nafila da cikin sunnar rawatib a halin tafiya wallahu ta'ala a'lam sai malam ibnu luqayyim ya ci gaba da cewa wa amma hadithu aisha radiyallahu anha shi ko dayan hadisin wanda yake na aisha ne ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana la yad'u arba'an qabla az-zuhri hadisin da ya zo akan bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da dai baya fasa yin raka'a hudu kafin azhar wa raka'ataini ba'daha da kuma raka'a biyu bayan azhar farawahu al-bukhari fi sahih kaga wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih dinsa mun karanta shi a can baya a babun da ke bayani akan ainihin wato tatawwi a na sallah amma mai laysa bisarihin fi fi'lihi zalika fi safari amma kaga wannan hadisi bai zo karara ya nuna cewa har a halin tafiya annabi sallallahu alaihi sallama yana yin wannan nafilfili ba da haka banda halin tafiya wala'allaha akhbarata an aksari ahwali kuma zaka iya zaka iya cewa ma Aisha tana bada labarin mafi yawan lokuta ne wa huwa al-iqama shine lokacin zaman gida lokacin da ba tafiya ake ba war rijalu su ko mazaje da suke bin shi tafiya ko da yaushe a alamu bi safarihi min nisa'i minan nisa'i sun fi mata sanin halin da annabi alaihi salatu wassalam yake kasancewa dangane da al'amarin sallarsa a halin tafiya wa qad akhbara ibn umara to da ɗaya daga cikin mazajen nan da suka san halin shi a halin tafiya shine abdullahi dan umar radiyallahu anhu wa an abihi ya ba da labarin cewa annahu lam yazid ala raka'atayn cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama baya karawa akan raka'a biyu walam yakun ibnu umara yusalli qablaha wala ba'daha shay'an kuma shi ma abdullahi dan umar din muka ji cewa baya sallatan wani abu kafin ko bayan sallar farilla a halin tafiya wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai a takaice jama'a sallar nafila a halin tafiya ba a yi shine sunna in ya wuce ainihin wuturi da kuma sallar raka'at a fajr duk abin da ya wannanci wannan to musulmi sai ya kiyaye shi amma ya iya yin wata nafila ariba kaman tahiyatul masjid idan ya shiga masallaci kaman ainihin wato wata sallah daban kaman sallar da zai zo tara ana yin wata sallah ta musamman kamar jana'iza kaman sallar istisqa'i ita ko dama salatul layli to ai wata bangare ne ta wutiri da ka matafiyi zai ci gaba da yin sallah ashan ɗin shi ko sallar ainihin tahajjudin shi idan tafiya ta kama shi a halin azumi da cikin kuskuren da zaka tara mutanen mu suna yawan yi akan wannan bangare shine mutanen da ke zuwa aikin haji ko umara suna manta cewa su matafiya ne da haka zaka ga mutum yana ta yin nafilfili barkatai ba daidai bane da tunanin cewa wannan wuri ne mai falala bari ya ta yin nafila da haka suna dogewa akan yin sunanin rawatib da kuma sauran nafilfili ma waɗanda suke haka a ci barkatai to wannan ya saba wa asalin zahirin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifin mutum ya tahiyatul masjid babu laifin mutum ya duk wata abin nan sanda ya maimaita alola da makamantansu amma sunan rawati wanda ake kafin da zaran an kira sallah kaga mutane sun miki sun yi sallah da zaran kuma an gama sallah sake miƙewa su yi wannan ba daidai bane ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake so mutum ya yawaita a wurin shine yawaita dawashi wannan babu iyaka sannan nafilfili kuma gwargwadon abin da yake sananne ma'arufi a cikin tsarin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutane su daina kallon kawai tsurar cewa tunda wurin yana da falala ta a bakin annabi aka ji falala annabi ne ya sama wurin wannan falalar sannan ta karɓi ko to kuma ga yadda annabin yake ibadarsa kwace da mutane suke maganganu ne akan wasu abubuwa da sukan taso ai azumin arfa yana da falala A ce e to kwarai ko yana da falala amma kuma annabin da aka ji falala a bakin shi shi yace kuma karai azumin nafila ranar asabar ina fata mun fahimci wannan jama'a to ire iren waɗannan mutane su dinga fahimta wanda duk ya bar kuma irin waɗannan abubuwan don Allah dan ya lazimci sunna Allah zai shi ladan lazimta sunna wanda ladan lazimta sunna kuma ya fi ladan ɗaiɗaiwar wasu ayyuka waɗanda kake so kai umumi a ce kai ahlus sunna ne kai mai bin manzon Allah ne sallallahu alaihi fa'ida da zaka samu a cikin wannan ka mai bin manzon Allah alaihi salatu ya fi fa'ida duk wani ɗaiɗaiwan aiki wanda a cikin shi ma akwai matsala in ka yi shi haka inda ma ya tabbata din kenan Allah ya sa mu dace wa alaikum salam na'am to wani mai tafiya ne yake cika sallah tukunna akwai wani mai tafiyi mai cika sallah ne ni ban san shi ba eh in ya bi su jam'i ya cika wannan wani abu ne daban za mu zo magana a kan shi amma ka sa mai suna ka ce matafi ko mai cika sallah ni ban san wannan a cikin shari'a Allah ba in ji sunan shi matafi to magana ya cika sallah ba ta taso ba za mu zo wannan magana amma yi ta a baya in ji sunan shi matafi to sunan sallar shi kasar har ya dawo sanda zai zama mazaunin gida to iya wannan tsawon lokacin zai dinga barin sunanar rawatib bayani akan idan ya bi mazauna gida ya yi sallah wannan za mu zo kan shi gaba ce mai zaman kanta tana da sarƙaƙiya ne saboda babu wani nassi a kanta me yasa saboda shi annabi bai taɓa bin mazaunin gida mai shi na ba da ya bi wani mazaunin gida da ya yi sallar da an gani shi kenan me yasa muke cewa dole mutum ya ci gaba da yin kasuru mun tsawon kwanaki saboda muna da asari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye akan duk in yi tafiya sallar shi kasuru ce amma game da matafiyi ya bi mai cika sallah to annabi bai taba samun kanshi a yanayin matafiyi kuma yana bin mai cika sallah ba dan dai dama shine liman na daya duk inda ya je shine liman ko kuma duk inda ya je cika ah, sallah shi ke ta matafi to sai aka samu sabanin fahimtoci game da mas'ala shi sa na ƙi amsa magana ta nan ku bari mu karanta ta daga cikin littattafai mu ji abin da malamai suka ce ku batta za a yi ta insha Allah karatu na gaba ko wani abu makamancin haka na'am eh. kwarai kuwa suna ce wannan sunnar yin sallah duk sanda ka yi wata alola sabuwa shi ta ce sunan ta kai bilalu kan gaba wajen shiga aljanna kamar da bukari ya rawaito sunna ce mai kyau duk sanda kai alola to kai nafila raka biyu kamar da duk sanda ka shiga masallaci kai nafila raka biyu a da ganga yake zai Allah ya dawo in dai mutum ne ya ce kan shi to bari da yayi nafila raka biyu sai ba zai sake alwalatu wannan kuma ya kawo wani sabon salo ya yi hila ya yi dabara amma abin da ake nufi ka buƙatu zuwa ga yin alola saboda ka zagaya bayi ko ka ta kare to sai yanzu ka ga ka yi alola kenan sai ka zo kai nafila amma haka nan kana da alola ka tashi ka je ka ƙara yin wata dan ka zo ka yi nafila wannan wata sabuwar ɗarika ce kuma wannan eh na'am sai ce faslun ga wata gaba وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة تطوع على راحلته حيث توجهت به na daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tafarkin shiryarsa a halin tafiya shine manzon Allah yana yin sallan nafila kamar wutiri ɗin kenan da ainihin salatul abin raka'atul fajri akan abin hawansa duk inda ta karkata da shi ko ta kalli alqibla ko bata kalli alƙibla ba zai ci gaba da yin sallar shi wa kana yumi'u ima'an ya kasance yana yin nuni ne da goshi ko da kansa da makamanci haka bi ra'asi da kan shi fi ruku'ihi yakan rankwafa a wajen ruku'u wa sujudihi ya ƙara rankwafawa wa sujudihi ya ƙara rankwafawa wajen sujuda wa sujuduhu akhfadu min ruku'ihi sai zama kan shi yayi ƙasa sosai fiye da na ruku'u a wajen sujuda warawa ahmadu wa abu dawuda anhu al-imamu ahmad da abu dawuda sun rawaito haka shi abu dawuda ya rawaito daga ahmad domin dama ahmad malamin sa ne min hadisi anas daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda annahu kana yastaqbilu bi naqatihi al a inda takbiratul iftitah cewa idan zai kabbar harama a irin wannan sallah da zai ta nafila sai ya tsaya tukunna ya kalli alƙibla ya yi kabbara harama daga nan sai ya juya duk inda tafiyarsa ta kama su mai yusalli sa'irar salati haisu ta wajja harbi sannan yi ragowar sallar duk inda ya fuskanta wannan hadisi al'imamu Ahmad da Abu dawuda suka fitar da shi da isnadi kyakkyawa daga cikin malaman da suka inganta shi akwai al'imamu imam munziri da sauran malamai kamar ainihin malam Muhammad nasiru al-Albani Allah ya gafarta musu gaba da amma sai shi malam ibnu qayyim yake cewa wa fi hadha alhadith nazaru a cikin wannan hadisi akwai tababa game da ingancinsa amma hadisi ne tabbatacce jama'a wasa'ir man wasafa salatahu sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi atlaqu annahu kana yusalli alaiha qibala ayyi jihatin tawajjaha bi kaga inda ya kwane in za ku iya tunawa ya taɓa yin irin wannan magana a can baya a cikin sifatus sala game da jilsatul istiraha kawai ya kawo wannan shubha cewa ba sunna ba ce irin wannan magana ya faɗa cewa saboda sauran waɗanda suka siffanta sallama za Allah sallallahu salama ba su ambace ta ba har yace inda sunna ce da da dukkanin masu ba da labarin sallah da sun ambace ta sai malam albani wa min qabli ibnu hajar suka mashi ilzami cewa da haka ne to da dukkanin sunoni da duk an buge su don kaɗan ne kwarai daga cikin sunoni za ka samu cewa mafi yawan masu ba da labarin sallah ba ma duka ba sun ambace su kowa yana ambatan abin da yake ganin yana da muhimmanci ne wajen wannan gaba ta karantarwa da yake ita ko sallar sai a hada daga tattaruwar riwayoyi sai a samu cikakkiyar sallah to haka wannan ma don wani yayi itilaki cewa wasu da suka sifanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abun hawa sun yi itlaki ba su yi kaidi da cewa yana fuskantar da ita alƙibla wajen kabbar harama ba sun ambaci iyana su ne yanzu kuma wani ya ƙara ambatan wani sabuwan wata sabuwar fa'ida da wani ilimi kuma isnadi ya tabbata to babu wani ainihin magana da za a yi sai a ce waɗancan sun ambaci iya abin da suka gani ne wannan kuma sun ambaci wani kaidi da ya rage faɗin wancan ko kuma a ƙara cewa har ila yau waɗancan suna nufin a cikin inda ya samu kunci to baya tsayawa yayi wannan inda ya samu sarari fa yakan tsayawa ya yi wannan walam yastasnu min zalika takbiratul ihrami wala ghayraha ibn qayyim yace basu keɓance kabbara harama ko wata kabbara daban ba ka amir ibn rabi'a wa abdullahi ibn umara wa jabir ibn abdullahi kamar amir dan rabi'a ya rawaito irin wannan kissa haka abdullahi dan umar da jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su wa ahadithuhum asahhu min hadithi anas hadha hadisan su sun fi hadisin anas din nan inganci eh wannan tunda dai shi ma ya inganta to magana fifiko ba ta taso ba tunda akwai da ra'ayi a hada riwayoyin wallahu a'lam malam yace Allah ne ya fi sanin daidai a takaice dai ya tabbata idan kana kan abun hawanka mota ce ko babur ya kama za ka yi sallar wuturi a halin tafiya sai ka tsaya ka kalli alƙibla sannan kai kabbara harama daga nan kuma sai ka juya duk inda ya samu a inda kuma haka ba zai yiwu ba alal misali a ce ba kai ke tuka mota ba irin waɗannan motoci luxury buses da makamantansu waɗanda kai ba kai kake tukawa ba kuma an kama hanyar kudu ake ta yi ko arewa ko yamma ba a kalli alƙibla ba kaga ba yadda ka iya haka jirgin sama ba yadda ka iya ko kuma baka ma san ta ina ne alƙibla ba in ma za ka iya juya abun hawa wannan sai ka yi gwargwadon abin da ya sauka sai ka yi aiki da waɗancan hadisai mutulakai idan ko aka samu yanayin da za ka iya aiki da waɗannan muƙayyadai to sai ka yi aiki da su insha Allah wa salla ala rahilati wa ala himari in sahha an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan raƙumarsa kuma ya yi a kan jaki in ya inganta daga gare shi wa rawahu muslimun fi sahihi riwayar batun jaki al'imamu muslim ya fitar da ita a cikin sahihinsa min hadisin bin umar na hadisin abdullahi dan umar akwai hadisin anas dan malik ne jama'a wanda bukhari ya ruwaito a cikin sahihinsa cewa anas ya yi sallah a kan jaki ga kissan nan ta lokacin da su ainihin wato Ibn sirina suka tarbe shi ya taho daga ƙasar sham ya kawo ziyara madina bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama to sai al-imamu dara qutni a cikin al-iltizamat wal a cikin littafin da yayi wanda ya ciyo kwala hadisai na cikin bukhari da muslim a ciki da ya zo kan riwayar imamu muslim wacce take nuna cewa annabi shi ma ya taɓa yin sallah a kan jaki ita ce riwayar da wannan malami yake ishara akan cewa in ta inganta akwai wani mutum mai suna amru dan yahaya almazini shine ainihin mai riwayar da malam dara kutini ya ciwo kwalasa cewa ya yi kuskure kawai ya kuskurantar da shi almamun nawawi da ya a cikin sharhin muslim ya ce wannan kuskurantarwa wadda imamu dara kutini ya yi bata da wata waje kuskurantar da fiƙa don kawai ya kawo riwayar da baka taɓa jinta ba saboda abin da aka sani cewa anas ne ake ba da labarin shahararren labari cewa ya yi sallah a kan jaki manzo Allah kuma akan raƙumi wata rana sai wani mai riwaya ya ruwaito daga sahabi abdullahi ɗan umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a kan jaki yayin da ake dawowa daga khaibara sai kai dara raƙutuni kawai ka ce haza galatu. ce kawai wannan kuskure ne daga umar dan yahaya almazini yace saboda abin da aka sani shine cewa Anas ne yayi sallah akan jaki annabi kuma akan rakumi yace kawai kawai yayi wannan magana sai nawa yake cewa ba a kuskurantar da amintacce hakanan kawai dan tana iya yiwuwa wata waƙi'a ce daban yake bada labari ba waccan ba musamman tunda makarajin hadisin ba ɗaya bane ina fata mun gane wannan shi sa a annan malam ibn qayyim yake cewa to in ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a takeice ya tabbata domin riwaya ce ingantacciya babu wata kura a kanta al-imam ad-darqutni ya kawai ya manna mata wannan tambari na cewa kuskure ne daga ainihin amru dan yahaya al-mazini ba a kuskurantar da amintacci hakanan kawai mun ji wannan magana a baya kuma za mu ƙara jinta yanzu na akan wata gaba insha Allah wa alal fardi wa sallal fard bihim alal rawahili li ajalil matsari wa tsini in sahal khabaru bi zalika yace kuma har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba yi musu sallar farilla akan ababen hawan su saboda ruwa da ainihin tabo an yi ruwa an yi tabo taba taba sai kowa ya zauna akan mashin ɗinsa ko a cikin motar shi kawai sai ayi sallah yace in sahal khabaru bi zalika idan hadisin ya inganta akan haka to kuma hadisin bai inganta ba wa qad rawahu ahmad wa tirmidhi wa nasa'i annahu sallallahu alaihi wasallam annahu alaihi salatu wassalam intaha ila madiqin al-imam abu uh, ahmad da tirmidhi da nasa'i ne suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanzu Allah ya tike zuwa ga wani lungu wani ainihin wato wuri mai duhu akan hanya kenan huwa wa ashabuhu wa ala shi da sahabbansa suna kan abubuwan hawansu wasama'u min fawqihim sama tana sama da su wannan gwarugwari kenan ko ma'ana ruwa yana zuba laraba suna da wannan ɗabi'ar ta sanya ma abu sunan asalin shi a kira a ce ma ruwan sama as-sama'u din ina fata mun gane wannan kamar yadda ake ce ma zani hikiu zani hikiu sai a sami sunan kashin da ake ƙulla zani a daidai kan shi to haka sukan ce as-sama'u shine irin wannan yayi anan was-sama'u sama min fawqihim a saman su ma'ana ruwa na ta zuba a saman su wal billatu sannan kuma ga jiƙa da tabo da danshi min asfala minhum a ƙasansu ana ruwan sama kuma ƙasa yana jike kwatankwacin idan ana marka marka kamar yadda kowa ya sani mutane ba su gushe ba suna ta kaiwa suna kawowa akan ababen hawansu da kafafuwansu da haka sai gari ya taɓe gaba ɗaya fa salatu sai lokacin sallah yayi fa amara al muazzina fa azzana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ladan ya kira sallah wa aqama sannan ladan ya tayar da iqama thumma taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala rahilati sai manzo Allah ya ƙara gaba ya shiga gaba akan abun hawansa fasalla bihim yumi'u ima'an ya musu sallah yana mai nuni da wuyansa da kanshi faja'ala sujuda akhfada min ruku ya dinga yin sujuda tana yin ƙasa da ruku'u wannan hadisi kamar da malam ya ambata al-Imam Ahmad da Tirmidhi uh, da sun fitar da shi sai dai hadisi ne wanda yake ba'ifi akwai wani mutum mai suna Umaru ibn Maimun ibn Rimah al-Balakhi alƙalin ƙasar Balakh yana cikin isnadin shi ko kuma amru dan usman dan ya'ala wanda shi ma masturi ne malamai suka ce ba san shi ba wancan shi ma albalaghi majhuli ne duk da wasu sun amince da shi amma ba a karɓar riwayarsa malam muhammad nasir din albani a cikin littafin silsilar da'ifa a lamba ta dubu shida da ɗari hudu da talatin da hudu ya kawo wannan hadisi kuma ya tattauna a kan shi ya tabbatar da lalle hadisi ne wanda bai inganta ba ballantana a ciro wani hukunci daga cikinsa inda ya inganta da an samu dalili akan irin wannan hukuncin cewa misali yanzu idan ana marka marka masallacin ku ya lalace ko kuna kan hanya sai ku jajjera motocin kuna cikin su sai liman ya shiga gaba da motar shi ko ya shiga gaba akan jincan din shi ko sai muku sallah to amma hadisin bai inganta ba ina fata mun gane wannan wa sabata zalika an anasin min fi'li amma ya tabbata daga Anas dan Maliku a matsayin aikinsa ba a matsayin ainihin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wallahu ta'ala ala to jama'a mun ji wannan kenan game da ainihin hukuncin yin nafila akan abin hawa a cikin ainihin halin tafiya cewa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da halaccin yin haka sannan mutum in ya samu hali ya tsaya ya fuskanci alƙibla a sa'ad da zai kabbara harama daga nan kuma kar ya damu duk inda dabba ta fuskanta da shi sai ci gaba da yin ima'i alhalin yana kan abun hawansa Allah ya sa mu dace sai malam ce faslun ga wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi sallam, annahu idza tahala qabla an taziga shamsu akhara adh-dhuhra ila waqti al-'asr na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance idan ya kama hanya kafin rana ta yi gawali to sai jinkirta azhar har zuwa lokacin la'asar sai ta tafiya har lokacin la'asar ma'ana zai tafiya ya bar gida sha ɗaya ko goma da rabi sai ta tafiya kaga lokacin rana ba ta gusa ba sai ta tafiya har sai lokacin da rana ta kai daidai sallar la'asar sun manazala sannan sai ya sauka fa jama'a bai da kuma sai sallaci a zahar da la'asar shine jam'u ta akhirin kenan ko fa in zalati shamsu idan rana ta riga ya ta yi zawali qabla an yartahila kafin ya bar gida sallar zuhura sai fara yin sallar azhar sun marakiba sannan sai ya hau abin hawa wa kana idza a'jalahu sayru idan ainihin tafiya ta gaggauce shi akhara al-maghriba hatta yajma'a bainaha wa bain al-isha yakan jinkirta magariba har sai lokacin sallar isha fi waqtil isha ya sallace ta a lokacin sallar isha wa qad ruwiya anhu fi ta tabuka ma ruwaito a yakin tabuka a tarihin yakin tabuka ku ji wancan magana da aka ce yakan idan rana ta riga ta gota kai ne za ka yi tafiya sai kana tashan mota har aka kira azhar kaga kana garin ku kenan sai ka fita kai sallah azhar cikakkiya domin yanzu kana cikin gari ne ko kuma tun kana gida ko kana airport gwargwaron dai inda kake in dai garin ku ne sai kai sallah azhar to shine sai ya fara kawo magana cewa kuma an ma ruwaito cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana idza zagat ash-shamsu qabla an yartahila idan rana ta gota kafin ya bar gari din jama'a baina zuhuri wal asr sai salla azhar kuma yayi la'asar tun yana gari to wannan magana jama'a za ku ji ta tabbatar da za a akanta ma'ana ya za a yi ya dawo da la'asar lokacin azhar ya jawo ta kusa ya yi sannan ya kama hanya sai wasu malamai kawai sai suka tsani wannan magana wannan shine language ne kamata amfani da shi kawai suka ji kawai abin bai kwanta masa a rai ba sai suka ce a eh lokacin yana gida ba su yarda da riwaya ba suka ga kai wannan riwaya ba zai a ce ingantacciya ba ce za mu ji duka karatun wa in irtahala qabla an taziga ash-shams idan kuma ya riga ya bar gida kafin rana ta gusa a cikin wannan riwaya aka ce akhar zuhura sai jinkirta azhar hatta yanzu lil asiri, har sai lokacin sallar la'asar yayi sai ya zakata fa ma jami'an sai ya azhar yayi la'asar gaba daya wa kadhalika al maghrib wal isha haka su ma yake magariba da isha ya jinkirta sai lokacin isha ko kuma ya yi su gaba ɗaya lokacin magariba lakin malan Alimamu imamu ibn qayyim al-jawziya yace sai dai ukhtilifa fi wannan hadisi na kissan yakin tabuka to an yi sabani akan shi famin musahihin lahu akwai waɗanda suka inganta shi wa min muhassinin akwai wanda suka kyautata shi wa min qadihin fihi akwai wanda kuma suka soki hadisin waja alahu mawdu'an akwai wanda ma suka ce hadisin ƙarya ne kal hakimi kama al imam abu abdullahi al hakim an naysaburi wa isnaduhu ala shart as sahih ibn al qayyim yace to isnadin hadisi dai sharadin sa abinda ke cikin mazajen isnadi ne ingantacce lakin rumiya bi illatin ajiba wasu ne kawai suka wurgi hadisin suka jefa hadisin da illa mai ban mamaki illa abun a tsaya a rike baki a ce yanzu wannan ita ce illa da za ku saki hadisin nan ga yadda magana take قال الحاكم الإمام أبو عبد الله الحاكم يتي حدثنا أبو بكر ابن محمد بن أحمد ابن بالوية قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد أن يزيد بن أبي حبيب أن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل كاجي إسناده وأن إسنادي ne ingantacce kamar hasken rana jama'a ba yi da wata ƙura a kan shi dukkanin malaman da ke cikin shi malamai ne jigajigai daga sahabi mu'azu dan jabal annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati tabuka babban malami cikin sahabbai malam mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a halin yakin tabuka idar tahala qabla an taziga shamsu idan ya bar gida kafin rana ta gota akharar zuhura idan ya bar inda zai yi sabuwan zango kenan kafin rana ta gota sai ya ainihin jinkirta azhar hatta ya jima'aha ila al'asri ya hada ta da la'asar wa yusallihi ma jami'an sai ya yi su a tare lokacin la'asar jam'u ta akhir kenan wa idar tahala ba'ada zai shamsi idan ya zama ya daura damarai tafiya bayan rana ta gota lokacin azhar sallar zuhura wal asar jami'an sai jawo la'asar lokacin azhar sai ya sallace su tare sun masara sannan sai ya wuce wannan ba kusan dukkanin mu mun saba da shi muna tafiya jama'a wa kana idhar tahala qabla al maghrib idan ya zama ya dauda mara tafiya kafin magariba akhar al maghrib hatta yusalliha ma al isha sai jinkirta magariba har sai lokacin isha wa idhar tahala ba'da al maghrib idan ainihin kuwa ya tafi ne bayan magariba a al Isha fa sallaha ma al sai jinkirta isha sai ya ta tare da magariba to wannan shi ne tafarkin da manzo Allah yake gudana akai yakan kula da lokacin da ya bar masauki masaukin da yake ko inda ya da zango yanzu da zai tashi lokacin sallah next sallah yayi to sai ya yi ta ita da ƴan uwata da ke biye da ita lokacin next sallah bai yi ba to sai ya bar ta har sai ya tafi lokacin yar uwa lokacin ta biyu azhar da la'asar magariba da isha lokacin azhar yayi sai ya yi ta yayi la'asar lokacin magariba yayi sai ya yi ta yayi isha in lokacin waɗannan bai yi ba sai ya bar sa har sai lokacin ta gaba abinda ba daidai ba shine jama'a mu kula abinda ba daidai ba shine lokacin azhar yayi amma sai mu ce mu tafi sai mun je wuri kaza ma yi su duka wannan kuskure ne mutane suna yin wannan ma'ana muna kan hanya amma mun riga mun lissafa mun baro abuja yanzu kana jere za ka je kano kuma kana jere lokacin azhar yayi sai ka ce a ah, mu bari sai mun je dan Kande kafin la'asar ta yi wannan kuskure ne wannan wasa da sallah ne da ma amma idan lokacin ta bai yi ba ka riga ka kama hanya ba tsaye kake ba baka yada zango baka tsaya cin abinci ko shan mai ko wani abu ba to sai ka ta tafiyar ka har zuwa lokacin sallah ta gaba mutane suna yin wannan kuskuren sosai jama'a da tunanin cewa tunda su matafiya ne suna da flexibility su yin sallah ko da ko san da lokacin ta yi sun samu halin tsayawa in dai san da lokacin ta yi an samu halin tsayawa ko direba ne na ainihin commercial bus ku tabbata kun sa ya tsaya an yi sallah sannan sai a tafiya to wannan hadisin da hakim ya gama kawo shi kawai sai hakim ya ce qala al hakim hadha al hadithu kun ga dai wannan hadisi riwatuhu a'immatun thiqatu masu riwayarsa limamai ne waɗanda suke amintattu wa huwa shazul isnadi wal matin amma isnadin shi da matininsa sun fandare daga abin da aka saba ji alaikum salatu ruwatuhu ruwatuhu yace wannan isnadi ya fandare ya zama shazi thumma la na'rifu lahu illatan na'ulluhu biha na'illuhu biha yace kuma mu ba mu san wata matsala da hadisi yake da shi ba jama'a kun ji magana ya ce hadisi na da matsala isnadi da matani amma kuma bai san matsalar ba falau kana alhadithu min an laifi an abi zubairi an abi tufaili da a ce ma dai isnadin ya ce ne daga laifu daga abu zubairi daga abu tufail la'allanna bihil haditha da sai mu ce an samu matsala an samu an'ana walau kana an da bin abi habibin an abi kufai la'allanna bihi da daga yazid dan abu habibin ne daga abu kufai sai mu ce an samu in kitsayi falamma lam najid lahu al-illatayn tunda mu samu illa ɗaya daga cikin biyun nan ba kharaja an an kuna ma'lula to hadisi dai bai da illa bai da wata matsala mana zarna amma dai mun ƙara tsayawa mun kalle shi da idan sa ido kenan ko falam najid li yazid bin abi habibin an abi tafaili riwayata sai muka ga yazid dan abu habibin baya riwaya daga abu tafail wala wajadna hadha al-matn bi hadhihi siyaqa an ahadin min ashabi abi tafail ko mu samu wani daga cikin masu riwaya a makarantar ainihin abu tufail da irin wannan riwayar ba wala an ahadin ba mu samu wannan karatun daga wani ba min marrawa an mu'azu bin jabal wa ma'ana ba mu samu hadisin mutaba'a ba sawa'un tamma ce ko kafira ghayr abu daga mu'azu abu tufaili ne kadai daga abu ne wannan ɗalibin nashi ne kadai watan mai suna yazid dan abu habibin daga yazidu laisu dan sa'ad ne kadai babu mutaba'a to sai muka kalli wannan fardiyya din wannan garaba din wadda take garaba ce mutlaka isnadi ne kwaya daya sai muka ce faƙunna sai musa hakim muka ce alhadisu shazo kawai muka ce hadisin bai inganta ba ku ji fa bai ga illa ba amma ya ce hadisi bai yarda da shi ba وقد حدثوا عن ابي الطفيل عن عن ابن عباس عن ابي العباس الثقفي قال yace kuma sun bayar da labari daga malam abul abbas sakafi yace kana qutaybat ibn sa'id ya kullana malam qutaybat dan sa'id zamu magana akan shi wannan malam qutayba wanda yake malamin malamai ne duka su ahmad su bukhari su abu dawuda su tirmidhi duka ɗaliban shi babban malami ne shi suka sa wa ido suka ci shige da matsala cikin hadisi haka nan kawai ina fata mun gane wannan yace qutaybatu dan sa'id yana cewa da mu ala hadha alhadith alamatu ahmad ibn hanbal wannan hadisin akan shi akwai stamp akwai stamp na ahmad dan hanbali wa ali ibn madini da ali dan abdullahi dan madini wa yahya ibn ma'in da yahya dan ma'inu wa abi bakr ibn abi shayba wa abi khaisama zuhair ibn harbin kenan waɗannan duka jibalun ne rasikha a cikin hadisi kuma dukkaninsu ɗaliban mutu dan sa'id ne kuma dukkanin su sun ruwaici wannan hadisin daga gare shi shi yake nufi da cewa akwai tamprint din su akan hadisin Ahmadu dan Hanbali Aliyu dan Madini Yahaya dan Ma'inu Malam Abubakar dan gidan Abu Shaiba da Zuhairu dan Harbin shine Abu Khaifama waɗannan dukkan su jama'a kowa shi kadai malami ne da ya kai ya kawo dukkanin su sun yi ruwaya wannan hadisi daga malamin su shine malam Qutaybah dan Sa'id hatta adda qutaybatu muna yin a'immatil hadisi sai da ya kirga mutum bakwai daga cikin limamai kaji an faɗi nawa anan an faɗi guda biyar katabu anhu hadal alhadith waɗanda sun koyi hadisi na daga shi wa a'immatul hadisi limaman hadisi in ji hakim innama sami'uhu min kutaibata ta'ajjuban min isnadihi wa matnihi kawai malaman hadisi suna jin wannan hadisi da kutaiba ne don su ji su mamaki na isnadin da matanin ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر الحديث ذكر الحديث إلا حاكم يتي أما دي بمجد تكنس وني yace غا إلا حديثا با ثم قال duk da haka hakim ba bayan ya ce shazi sai kuma ya ƙara matsawa gaba yake sannan kuma fa nazarna sai muka ƙara dubawa fa idan hadithu mawdu'un sai muka ce kai wannan hadisin da ƙarya ne <laughs> wannan zallatu alimin ce jama'a ƙarar ta na yace kawai sai muka matsa sai muka ce kai wannan hadisin ma na ƙarya ne kawai wa qutaybatu fiqatun ma'amun amma dai qutayba fa amintacce ne mutumin kirki ne thumma zakara bi isnadihi ila al-bukhari sai kuma hakim ya ƙara kawo magana daga imam al-bukhari za mu karanta duka a cikin tafin asalin da ya faɗi magana jama'a qala bukhari yace qultu li qutaybata ibn sa'id to kusan san bukhari a cikin malamai ya fi kowa kwakwa da ba jama'a in ya ga wata yar matsala ko ya ce ya dinga bincike kenan in bai amince ba ko bai soki hadisi mutu bai kawo a cikin littafin shi da littafin shi littafi ne na hadisai waɗanda ba su da wata ƙura to sai ya kyala wanda yake da ƙura in ya ga dama sai ya ishara ta hanyar tarjama ya kawo babin da ke nuna wancan hadisin a yi aiki da shi amma ba zai kawo littafin shi ba na ba ta mun gane wannan yadda ka san mutumin da kuna wani dan rikici da shi amma kuma za ka aurar da yakka kuma shi yana da ta cewa akan wannan auren to kaga ba za ka je da kanka ka faɗa mai ba amma sai ka aika mai da text message ko ka sa wani ya gaya mai cewa a gaya mai fa akwai akwai aure fa in ya zo kuma sai kai kamar baka gan shi ba ka dai fita haƙƙin shi kai ya ce ba gaya mai ba to haka bukhari yake yi ma hadisai waɗanda suke a wurin shi ba su kai kima su shiga littafin shi ba amma kuma yana buƙatar fiƙihun da ke cikin su da ka sai ya ce babin da ke bayani akan kaza kawai sai ya wuce to irin haka yayi anan sai ya tambayi malam qutaybatu dan sa'id ya ce ma amman katabta an al-layth ibn sa'd haditha yazid ibn abi habib an abi tufail Allah shi fata malam da kai da wane ne kuka rubuta hadisin laisu dan sa'ad daga yazid dan abu habibin daga abu tufail dan dama yadda yake in ka gaya min sunayen sai ya buga gaba ɗaya duk inda suke a garuruwan da suke ya koyo hadisin sai ya samu mutaba'a to amma a nan da ya tambayi kutaiba sai kutaiba ya ce mashi katabtuhu ma'a khalid ibn al-qasim abul haytham al-mada'ini da ni da khalidu dan gidan al-qasim abul haytham al-mada'ini ni da shi muka yi wannan rubutun to wannan mutumin mutum ne mai rauni baya ga rauni mutum ne da akira wanda ake ce ma barawon hadisi yana shigar da hadisai cikin wasu in ya samu littafin ka baka sani ba sai ya ƙara ma hadisi ko ya rage shi sa abu abdullahi hakim da ya kawo shi a cikin majruhi ne yace la tahillu riwayata anhu ba a riwaya daga gare shi haka al-imamu ibnu hajar ya ambace shi a cikin lisanul mizan ya tabbatar da shi cewa mutum ne maturuki haka al an nasa'i a cikin ad-du'afa wal matrukin da ainihin wato al az zahabi a cikin al-mughni fi du'afa duk waɗannan malamai da suka kawo zance akan shi suka tabbatar da matruki ne sai zama yanzu matruki shine abokin koyon karatun wancan malami amintacce in fact baki ɗaya malaman hadisi ba sa karɓar riwayan wannan almada'ini in banda aliyu ibn abdullahi madini kuma har sukan zolaye shi ce ai kai ba kana ansar riwaya wani ba daga ƙarshe shi ma ya watsi da shi to da bukhari ya ji cewa daga ali daga abu daga qutaybatu sai aliyu abin nan sai wannan mutum mai suna Khalid dan Abul Qasim suka anshi wannan riwaya sai ga babu hanyar da zai samu riwayar mutaba'a dan yanzu mutaba'a guda ɗaya ce kuma matacciya ita ce mutaba'an maturuki sai kawai Bukhari ya ce wa kana Khalidun al-Madaini yudkhilu al ala shuyukh wannan Khalidun al-Madaini ya kasance hatsabibi ne yakan shigar da hadisai ga malamai idan yana da wani hadisi da yake so ya yada shi sai ya mamayi malamin makaranta ya fita sallah ko wani abu makamancin haka ko ya sashi shara sai ya rubuta mai shi a cikin littafin shi malamai suka gano shi ai shi sa aka bada labari ana gane wanda shi sa aka bada labari daga da hadisin shi ba a karba duk malamin da yake amincewa da shi ya shigar da shi gidan shi to shi ma ya zama yana da alamar tambaya ina fata mun gane wannan saboda hatsari ne kasa ko yara ne akwai wanda in ya zo ya ga ga siga ga ga ƙasa sai ya ɗauka ko sai ya haɗa za ga baban shi ba ta bari ya shiga kicin aiko saboda zai ta'adi ina fata mun gane wannan to da haka sai hakim sai ya samu wani wuri da zai ƙara makalkalewa jama'a to za mu ji anan yadda al'imamu imam ibn qayyim ya mayar da wannan maganganu dukan su ga hakim yayi dalla dalla da su hakan nan za mu ji daga shi kanshi hakim din aslan hakim waɗannan maganganu jama'a a cikin nan yayi su a littafin ma'rifatu ulumil hadith na al'imamu abu abdullahi da hakim wannan shine littafi na biyu a tarihin ilimin mustalahul hadith daga littafin alimamun rama hurmuzi mai suna al-muhaddisul fasil bainar rawi wal wa'i sai abu abdullahi da hakim ya bai littafi ya suna ma'arifatu ulumul hadith wa kamiyati ajnasihi sanin ilimin hadisi da bayani akan nau'o'in hadisai da ka yi magana akan sahihi ba'ifi mursali shazi mudallasi kaza da sauransu wannan ta hakikin wani malami ne mutumin ƙasar saudiya mai suna dr ahmad ibn faris as-sallum wanda profesa ne na ilimin tafsiri da ulumul qur'an a cikin jami'a ta malik faisal a ƙasar saudiya bugu ne mai kyau kwarai hakim jama'a yau da rasuwarsa kusan shekara dubu ɗaya kenan da talatin dan ya rasu da shekara dubu eh, shekara ɗari hudu da biyar dubu ɗaya da talatin da biyu kenan yau da rasuwarsa wannan littafi ne mai kima kwarai a cikin musulunci to a cikin wannan littafin gashi a inda yake magana akan ashaz a cikin shafi na ɗari uku da casa'in da hudu shine da yace zikirun nau'i samin wal ishirina min ulumil An ambatan nau'i na ashirin da takwas daga cikin nau'o'in ilimin hadisi yace hazan nau'u minhu ma'rifatu ash-shadh min ar-riwayat shine sanin shadhi daga cikin riwayoyi wa huwa ghayru al-ma'lul shadhi daban ne da ma'luli fa innal ma'lula shi hadisi mai tangarda ma yuqafu ala illati wanda aka gano tangardarsa annahu dakhala hadithun fi hadithin an samu cakudewa tsakanin hadisai guda biyu aw wahima fihi rawi ko wani mai riwaya yayi bankaura aw arsalahu wahidun ko wani mutum ya yi irsali fawasalahu wahimun sai wani mai wahami ya zo ya sa shi da isnari cikakki ya ce wa amma shagu shi ko shazi da zanyi yi magana anan fa innahu fara da bihi thiqatun min thiqat shine a samu amintacce ya kaɗaitu da wata riwaya wa laysa lil hadithi asalun bi mutabi'in lidhalika thiqa amma hadisin bai da wani asali da wannan amintacce za a ce an rako shi da shi kanshi wannan tarifin kasiri kasancewa kawai amintacce ya rawaito hadisi babu wanda ya biyo shi da mai da shi sazi ba ya mai da shi garibi ne sai in amintaccen ya saba wa riwayar sauran amintattu dole sai an yi wannan kaidin amintacce ya rawaito hadisi ta saba wa riwayar sauran amintattu kamar hadisin da aka ce annabi alaihi salatu ya ce idan kare ya sha ruwa a zubar sannan a wanke so bakwai sai wani ya zo da cewa a wanke su takwas to yanzu wannan ƙarin lamba ta takwas riwaya ce ta amintacce ya saba wa amintattu ƴan uwan shi sai a ce ya zama shazi ina fata mun gane wannan da ya kawo wannan tarifin shi sai ya misali da wannan hadisin gashi inda yace sanitu ababakarin ahmada Ibn muhammad al-mutakallim al-ashkar yaqulu samitu ababakarin محمد بن إسحاق يقول سمعت يونس بن عبد ya kuru qala li shafii ƙarin ta'rifi ne kafin ya kawo misalin shafi'i yace laysa laysa ash-shadhu min al-hadith an yarwiya thiqatu ma la yarwihi ghayruhu shadhi ba shine amintacce ya ruwaito wani abin da wani bai ruwaito ba sai shi hadha laysa bi shadhi wannan ba shadhi bane innama ash-shadhu an yarwiya thiqatu hadithan yukhalifu fihi an-nasa amintacce ya ruwaito hadisi ya saɓa wa mutane hadha ash-shadhu min al al-imam shafi'i yace wannan shine shafi a cikin hadisi wa misaluhu ma haddathana abubakar to kaji da yabo sai yace misalin shine riwayar da malam abubakar muhammad ibn ahmad ibn balawiya yadda dai ji shi a can قال أخبرنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم kana kaza kaza kaza yadda ka ji shi bil harfi da ya gama wannan sai ya kawo magana hadha hadithun ruwatuhu a'immatun thiqatun wa huwa shadhul isnadi wal matni shine da makaranta din ko wala na'rifu lahu illa nu'alliluhu biha falau kana al hadithu an al-lays inda al-laysi an abi zubairi an abi tufaili la'allanna bihi kaza kaza kaza har zuwa inda yace fa qulna al hadithu sai ƙara cewa wa qad haddathuna an abil abbas sakafi qala kana qutaybah ibn sa'id yaqul lana qutayba yana ce mana hadha al hadithu ala hadha hadithi alamatu ahmad ibn hanbal wa ali ibn al madini wa yahya ibn ma'in wa abi bakr ibn abi shayba wa abi khaysama hatta adda qutaybah asani sab'atin min a'immatil hadith katabu anhu hadha al hadith kamar da dai muka ci sai ci gaba da cewa shi ne malamin taliki a ƙasa yake cewa bayan waɗannan mutanen daga cikin malaman da har ila yau suka ba da wannan hadisi daga kutaiba akwai alhassan ibn sufyan akwai muhammad ibn ishaqa akwai ainihin musa ibn haruna akwai muhammad ibn ayyub al akwai abu dawud as-sijistani akwai ainihin al-imam bukhari akwai al nasai akwai abul abbas as akwai humaydi dukka waɗannan sun ji hadisi nan daga al-imamu qutaybatu dan sa'id wa qad akhbaranahu أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد فذكره نحوه كذا إسناد الإمام أحمد قال أبو عبد الله الإمام أبو عبد الله الحاكم سيتي فأئمة الحديث innama sami'uhu min qutaybata ta'ajjuban min isnadihi wa matnihi thumma lam yablughna an ahadin minhum annahu dhakara al-hadisa illa kaji fa magana yace wai sun ji kawai dan su yi mamaki amma mu dai san illa shi ba amma duk da haka sai ce qara alaina abu ali al-hafiz hadha al wannan karatun abu ali al-hafiz ya mana shi yace da mu wa haddathana bihi an abi abdurrahman an-nasai imam kenan Wahuwa huwa imamu asri an kutaiba ibn sa'id wa lam yadhkur abu abdurrahman wala abu ali lil hadith illa wannan malaman gaba su suwa basu ambace ta illa ba fa nazarna amma sai muka tsaya muka duba fa idhal hadith mawdu'un kaji asalin da magana take wa kutaibatu fiqatun ma'mun jama'a ku duba tanakudi hadisi na ƙarya kuma kace mai riwaya kuma amintacce shine sai kawo wannan magana daga Imam al-Bukhari cewa haddathani Abu Abu al-Hasani Muhammad ibn Musa ibn Imran al-Faqih قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام بن خزيمة كنا قال سمعت صالح بن حفصوية النيسابوري قال أبو بكر وهو صاحب حديث يقول يتي أبو بكر إن ما لم حديثي أبو بكر ابن خزيمة كنا ينا تشيوا سمعت محمد بن إسماعيل البخاري na ji malam bukhari ya kulu yana cewa qultu li qutaybah ibn sa'id ma man katabta an lays ibn sa'd haditha yazid ibn abi habib an abi tufail qala katabtuhu ma khalid al-mabaini qala al-bukhari wa kana khalid al-mabaini yudkhilu al-ahadith ala shuyukh Khalid al ya kasance yana shigar da hadisai ga malamai shine wanda muka bayani a kai muka ambaci da tafai daga ciki littafin al-Mughni na al'imamu ainihin bin azhabi da littafin ainihin aljarhu wata ta'adil da addu'afa na ukairi da littafin kitabul majruhina haka nan da lisanul mizan na ibn hajar duka waɗannan malamai sun tattauna kan shi sai ce wa min hadha jinsi zai ƙara kawo sadi sai kenan daban to jama'a kun ji yanda hakim kawai ya ainihin raunta wannan hadisi ba tare da hujja bayyananniya ba to abu na gaba da ya kamata mu tambaya wai wane ne ko taimaka dan sa'id da za su mishi wannan mugun lamba haka nan kawai bari mu ji daga al-imamu zahabi jama'a a littafin siru alamin nubala wannan da ke hanna mujalladi na goma sha ɗaya ne gashi a cikin shafi na goma sha uku al zahabi ya ce kotai batu sai mishi alama da ainun ma'ana dukkanin ashabul kutubu sitta surutu hadisin shi za ka yi samun tarihin kutubu ta dan sa'id a cikin littafin tabaqat na ibnu sa'd da tabaqat na al-imamu ainihin khalifa da littafin at-tarikh al-khabir na al imamu al-bukhari da as-saghir da littafin tarikh na yaqub ibn sufyan al-fasawi da littafin al-jarh wa tadil na al imamu abdurrahman ibn abi hatim da littafin tarikh bagdada na al-khatib al da tabaqat al-hanabila na ibn amad da al-lubab da littafin tahzib al-kamal da littafin tazkiyatul huffazi da al'ibar na al-imam zahabi da littafin tarhibu tahzib da littafin tahzibu tahzib da littafin an zahira da tabaqatul huffaz da littafin khulasatu tarhibi da littafin al-kamalu da littafin shajaratul zahab fi akhbari man zahab duka waɗannan yi tarihin al'imamu imamu qutaybah ibn sa'id a takaice al-imamu zahabi yace huwa shaykhul islam al-muhaddith al-imamu as-siqatul jawwal rawiyatul islam yace limamin musulunci malamin hadisi babban limami amintacce wanda ya kara kaina ya kai ya kawo mai riwayan musulunci ma'ana ya ruwaito hadisan musulunci abu raja'in qutaybatu ibn sa'id ibn jamil ibn tarif al-thaqafi qutaybatu dan sa'idu dan jamilu dan tarifu al-thaqafi maulahum bararran bawa ne a cikin kabilar banu faqifa al-balkhi asalin shi dan garin balakh ne al min ahli qaryati baghlan sunan ƙauyen su kenan min mawalil hajjaj ibn yusufa yana daga cikin bararrun bayi na hajjaj dan yusufa al-amirul zalim shugaban nan mugu <laughs> kun mun gane wa huwa ibn akhi wushaymin ibn jamil وقد كنت عملت له ترجمة الإمام الذهبي يتي نا تقرب تاريخ شدبان للتافي من زمان كيش معها نحو من ثمانين حديثا من الأوالي نرويت حديثي وجن ثمانين wanda nake da su da isnadi ta hanyar shi wa haddaftu bi zalika kuma na koyar da ɗalibai ma wannan wa ahbabtu al'ana ala amuzajin zara'i yanzu kuma ina so na sake mishi wani littafi na tarihin shi kamar yadda na yi wa sa'o'in shi su imamu ahmad su shafi'i da sauransu duk waɗannan limaman nan bi na da littafai ɗaiɗaiwa haka da ya tarihin su da shi kuma tarihin da za a ya masa ya fi kama da kamar a ce intihai ne ya zaɓo hadisan da yake da isnadi da suka bi ta kan al'imamu kutaibatu dan sa'id sai ya karantar da hadisan yanayi yana fitar da fawaid jama'a waɗannan jama'a su ne malamai fa na gaskiya kuma su ne malaman salaf da ake samun wasu 'yan da suna cewa ya hankali da su waɗannan su ne malaman salaf jama'a ko ka ji wani aibi a cikin iliminsu ko ka ji wani ƙin gaskiya a cikin iliminsu to don me ba a ƙi su kenan sai dai in kai zindiki ne maki gaskiya mauliduhu sanata tis'in wa arba'ina wa mi'a an haifi qutaybatu dan sa'id shekarar hijira da shekara ɗari tara qala al-hafidu yace qala al-asma'i asma'i yace qutaybatu mushtaqqun min al-kitbi me ma'anar sunan qutayba yace an ciro shi ne daga lafazin al-kitbu wa huwa al-mi'a shine ainihin wato abu idan ya bude haka yuqalu ana cewa ta'antuhu fandalaqat aqtabu watani na soke shi sai ga kayan cikin shi sun fito fili ma'ana ba abu da ake ganin shi haka abu wanda ya fito fili yake da ainihin wato mazhari ai kharajat na'am zabi yace gaskiya ne warta hala qutaybatu fi talab al-hadith fi talab al-ilm ya yayi yawon neman karatu wa kataba ma la yusafu kasara ya rubuta abin da ba za a iya siffantawa ba saboda yawan shi wa zalika fi sanati 72 wa 70 wa mi'a. shekara ta ɗari da saba'in da biyu ya bar garinsu ya kama hanyar neman ilimi fahamal alkafira an malikin ya koyi hadisi da yawa daga maliku wa laifu wa sharikin wa hamad ibn zaidin wa abi awana wa ibn lahi'a wa bakr ibn mudarin wa kafir ibn sulaimin sahibi Anas ibn Malik tabi'i ne wannan wa Ansara ibn al-Qasim wa Abdul Wahib ibn Ziyad wa Abi al-Ahwas sallam ibn Sulaym wa Mufaddal ibn Fadala wa Ibrahim ibn Sa'd wa Isma'il ibn Ja'far wa Ja'far ibn Sulaymana wa Harb ibn Abi al-Aliya wa Hammad ibn Yahya al-Abakhi wa Khalf wa ibn Khalifa yayi ta lissafa sunayen malamai kala daban-daban jama'a ga sunan sannan yace haddasa anhu al-humaydi wa nu'aym ibn hammad wa yahya ibn abd al-hamid wa ahmad ibn fa da nu'aym dan hammad da yahya dan abdul al-hamid al-harrani dukkanin su sun yi hadisi daga gare shi da ahmad dan hambali ya yi hadisai da yawa daga wannan malami wa yahya ibn ma'in wa ali ibn al-madini wa muhammad ibn abdullah ibn numair wa abubakar ibn abi shayba wa ta'ifa matu qablahu da wasu waɗanda dukkaninsu sun riga shi mutuwa su ne waɗannan ya lissafo ka ji su kuma duka limamai a ce wannan shi malamin su ne jama'a shi za ake ce mashi shekul a'imma warawa anhu hakanan kuma sun yi riwaya daga gare shi suwa ne al-bukhari wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i fi kutubihim fa akthar a cikin littafan su da yawa baka ji ana cewa haddasa na haddasana qutayba a cikin littafan nan kana karantawa وروى ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي عنه ابن ماجه ياي روايه دغ محمد بن يحيى الذهلي wannan abokin rikicin su Bukhari da Muslim din nan zuwa ga Qutaybatu dan Sa'id wa an ibn Abi Shayba anhu nan kuma ibn Majah har ila yau daga Abubakar dan gidan Abu Shayba tunda mun ji ɗaliban shi ne warawat Tirmidhi aidan an rajulin anhu Tirmidhi mana da riwaya daga wani mutum daga gare shi gashi nan ya ta lissafa sunayen ɗaliban shi da yawa sai ya kawo maganganun malamai ya yace qala abubakar al-asram malam abubakar al-asram yace samitu ahmad ibn hanbal zakar qutayba fa asna alayhi naji ahmad dan Hambali ya ambaci qutaybatu ya mushi yabo ya faɗi abin kirki a kai shi wa qala yahya ibn ma'in min tariqi ahmad ibn zuhair qutaybatu thiqa qutayba amintacce ne wa kaza qala an-nasa'i hakanan nasa'i ya faɗa wa zada ce. saduqun ma'ana yake fiqatun saduqun wa qala abu hatim razi abu hatim yake fiqatun wa qala ibn khirash saduqun kaji duka waɗannan malamai ahmad dan hanbali haya dan ma'inu nasa'i abu hatim ibn khirash wa haula'i humur rijalu wa qala abu dauda abu dauda yace qadima qutaybatu bagdada sanata 60 16 wa 200 qutaybatu ya zo garin bagdada shekara ta 226 faja'ahu ahmadu wa yahya ahmadu dan hanbali da yahya suka tafi suna koyon karatu a gurin shi wa qala fihi abu hatim razi aidan abu hatim razi yace habartu bi bagdada na same shi a garin bagdada wa qad ja'ahu ahmadu fas'alahu an ahaditha fa haddathahu biha aka tambaye shi hadisai ya bayar da hadisan وجاء أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير بالكوفة إليه ليلة waɗannan malamai suka zo wurin shi tsakar dare wa hadartu ma'ahuma tare da ni aka je falam yazala basu gushe ba yantakhibali alaihi suna ta zaben hadisai suna kwafewa a cikin hadisai shi wa an takhibu ma'ahuma ni ma ina ta zaben hadisai ila subhi har gari ya waye ma'ana aka yi till down kenan ana ta karatu ko kun tuna haka malam albani ce za a dinga yi a makarantar nan jama'a a kwana karatu da haka malamai suke yi in aka zauna kawai za a yi ta yi ne in ka ji bacci ka koma gefe kawai وقال عبد الله بن أحمد ابن شتوية ابن شب شبوية سمعت قتيبة يقول قتيبة ياتي ناجي قتيبة يناتي كنت في حداثتي أطلب الرعاية na الأمرين koyon fikihu فكه نشيني ra'ayi فكه da waɗannan ‘yan tatabar zan suke magana a kai kaji abin da malamai suke ce a ganina zance ne a ganina ya fara koyon zancen a ganina fara'aitu fi ma yaran na'ima sai ne mafarki annan muzadatan dulliyat minas samai ga wata katuwar guga ana sauko ita daga sama far'aitun nasa ya tanawalunaha mutane suna ta ɗibar ruwan da ke cikin sa fala yanalunaha sun kasa samun ruwa fajitu ana ni ko ina zuwa fatanawaltu kawai sai na dauke guga gaba daya fattala'atu fiya sai na leka gugan Far'aitu ma bainal mashriqi wal maghribi sai na ga tsakanin gabas da yamma na ga ko ina na duniya a ciki falamma asbat da gari ya waye min ji'tu ila mikhda'i al-bazzar sai tafi gun wani malami mai suna mikhda'u al-bazzar wa kana basiran bi ibarati ru'ya malami ne da yake da ƙwarewa akan sanin fassarar mafarki fa qasastu alaihi ru'yaya sai na tafi na bashi labarin mafarki na fa qala sai ya bani ya bunayya ya kai ɗanɗana. dana alayka bil asari ina horonka da ka koyi hadisi fa innar ra'aya la yablughu al-mashriqa wal maghriba wannan mafarkin da kai alama ce akan za a ji labarin ka gabas da yamma amma an ka kallewa hadisi eh, fiqhu to ba za a ji labarin ka ba da haka ka bar fiqhu ka kama hadisi jama'a kuna jin wannan karatu wa inna ma yablughu al-athar hadisi shi yake kai mutum ko ina a ji labarin shi malaman hadisi sune ake jin labarinsu a ko ina a duniya alherin Allah ya kai gare su shi za a samu wani dan tatabar za ya zo ya kafa lasifika yana ina yana zagin su yana tsini musu albarka to duk wanda ka ji yayi haka jama'a ba mutumin kwarai bane ba malami ne na Allah ba shedani ne jama'a ku kiyaye irin su ku daina jin mutumin da yake suka malaman hadisi yana daga cikin alaman munafurci kamar da ibnu khuzaima ya faɗa a ji mutum yana batanci ga malaman hadisi za mu zo ta gaba za mu zo da maganganun malaman hadisi insha Allah da maganganun malamai akan yabawa malaman hadisi da kuma yaya ake kallon wanda yake zagin su al-imamu tahawi haka ya faɗa yace malaman fiqh da malaman hadisi da malaman tafsiri yace malaman alheri ne muna kaunar su muna yaba musu muna ambatan da alkhairi muna jin haushin wanda baya kiransu sai dan ya soke su da aka aqida ce mu a wurin mu jin haushin mutumin da ke zagin malaman hadisi kowa ya san wannan aqida ce da muka yadda Allah yana sama muka yadda sabai mutanen kirki ne muka yadda cewa qur'ani shine sakon Allah na ƙarshe zancen Allah ne haka kuma muka kudurta duk mai batanci ga malaman hadisi to ba mu ba shi mu ba siyasa ce aqida ce jama'a ko mun gane wannan kaji ya hadisi shike kai labarin mutum gabas da yamma ƙala fataraktun ra'aya sai ta watsi da karatun ainihin wato ra'ayi wa aqbaltu alal asari sai na kama hadisi malam muhammad nasiruddin albani karanta tarihin shi akwai littafin hayatul albani wanda wani ɗalibin shi mai suna ashaibani yana nan anan sama mujalladi biyu albani ya ce farkon rayuwarsa nobel yake karantawa nobel wannan da ka sani kissoshi da labarai ne Allah ya taimake shi sai ya da wasu rubuce-rubuce na ainihin wato uh, majalatul manna ta ainihin wannan malam uh, Rashid Riba tun da ya fara karanta su kuma dama ya riga ya karatu mai zurfi a cikin lokal arabiya da ilmomin da ya koya a gun baban shi da abokan baban shi har yana da ijaza akan riwaya hadisi a lokacin zaka ji wasu yan iska suna cewa bai koya hadisi ba ka taba ganin mutum da koya hadisi bai wannan aikin albani ina zai wannan aikin ko warka daya ta takhriji wanda bai kai hadisi ba sai rubuta warka daya ta takhrijin hadisi wallahi baka saka rubuta ba sai ce sai kawai na koma karatun hadisi shikenan Allah ya mishi wannan fatahin da ya mishi yakan wuli a maktabatu zahiriya yace karanci awa shida yake yadda ma'aikata ke zama a maktabar haka yake zama idan lokaci ya canza aka canza lokaci su suna tashi misali da azumi ko ana sanyi ko ana wani yajin aiki ko makamanci haka sai su bashi mukulli shi je ya shiga ya karatu hatta kai ma sun ware mashi wani special room inda yake zama ya karatu yakan je wani shago na masu da littafi ya saba da su su bashi aran littafi wanda babu a wannan maktaba ya tafi da shi har sai idan mai siya ya zo sannan za a kira shi ya kawo littafin saboda bala'in karatu da ma irin mutumin da ya irin wannan karatun zaka ce ka zaka da shi kai ba karanta komai ba sai hayaniya dan duk abin da ake karantawa a wajen karban digirori jama'a hayaniya ce dan sai ka zaba syllabus ne sai abin da aka ce ka karanta sai abin da ka je fito a jarabawa in kuma research ne kake yi sai abin da ya shafi research ka kadai kake karantawa duk abin da yake wajen wannan ka karanta shi kai a yanzu ma a cikin abin da ke cikin binciken naka ma ba kwa ke karantawa ba tunda sata aiki sata ansa aiki mutum nawa ne ke zuwa zai yi defense phd ko magister sai a kama shi da satan ansa plagiarism mutum nawa ne yadda muka ga wannan Allah ya sa mu ga manzo Allah haka yadda zaka ga abin kururu shi sata ansa ce na rantsi da Allah ba wai labari bane a kama mutum barawo yana so a bashi phd guda nawa irin su albani da suka yi karatu jama'a karatu da ake cewa dukan katu hard ko karatu ya zauna ya karanta ya nazarta gashi Allah ya mushi ainihin wato eh, taurin abin nan wato dauriya ta karatun aka ce sukan zo fa yana karatun suna mai tambaya ya ba da amsa ba tare da ya daga idan shi daga kan littafin ba idan shi na kan littafin amma yana sauraron tambaya yana ba da amsa saboda ihtimami da abin da yake da aka sai da ya karance daukacin littafan hadisi da maktutat da ke cikin maktabar nan da ya gama da ita sai zama yana tafiya wani gari halab kusa da dimashku ne yakan je ya kwana uku hudu ko ta maktawa a can can ma yana zuwa ya karatu ga bakin talauci da Allah ya jarabce shi da shi a lokacin bayan sun bata da baban shi yace yakan jefa kan hanya kan titi haka yana tsantan takaddu irin takaddar katin aure gindin rasit takaddar kosai wani sanarwa da aka buga na wata sabuwar makaranta ko admission su tsinta fa ya zo ya gyaggyara su yana rubuta abin da zai rubuta a bayansu. su a haka yi mujalladi guda na silsilar sahiha ina jin mujalladi na biyar gaba ɗayan shi gindin rasit ne asalin rubutun hannu shi malamin da kenan tarihin ya ce albani ya nuna asalin rubutun sa'ali Hassan ma sun bada labari haka aka dauka kai shi madaba'a gindin rasit jama'a an juya bayan duka an yi rubutu ga ilimi ga talauci da ya ba wa Allah gaskiya kafin ya rasu da Allah ya azarta shi miloniya albani ya mutu sanda ya mutu miloniya littafai da da yake ara littafai shi kadai sai da aka yi kago jirgi sawu biyu aka kawo jami'ar islamiyya kagon jirgi jama'a wa ke magana tirela kago na jirgi ai sai a tirela hamsin kago na jirgi ba ya danganta ga irin size ɗin jirgin ne da kuma yawan kayan wake magana tirela tirela kayan ƙananan 'yan kasuwa kenan ko Allah shi kyauta to jama'a irin waɗannan malaman ko mun shaidancin ka Allah ya riga ya ɗaga su magana wani shaidani ba za ta mai da su baya ba kuma sunna ce ta malaman kwarai su bukhari din nan da su muslim da su imam malik din da duk waɗanda ake ambato yanzu su fa a zamanin su sun fuskanci irin wannan hasada da gaba da kiyayya daga malamai shedanu ire-iren wannan shedanan da ke Kaduna yanzu Ibn Hazm sai da malamai suka zuga sarakuna aka kwace littafan shi gaba ɗaya aka kona ko daidai da Qur'ani aka ce basu bari ba a ɗakin shi duk abin da ke ɗakin sai da aka fito da su waje kofar gidan shi aka kona su gaba ɗaya wajen dai a mai da shi useless na'am eh na'am yanzu alladhi yanzuna salima kwarai ba wanda ya tsira ga mutane bukhari din nan da kake ji sai da ta kai buhari ya gudu ya koma asalin ƙauyensa na bukhara ya zauna can saboda bala'in mutane da suka tafa shi gaba yan banna iya da mahasada a bagadas ta kai ma yana addu'a yana cewa Allah ka kashe ni na huta Allahumma tawaffani ma kanat wafatu khairali sai da bukhari dinga wannan addu'a saboda bala'i ya ishe shi imamun nasa'i haka to ashe ba sunna ce sabuwa ba kuma har yanzu sai gashi aka samu shaidanu suna zagin su dan shi wannan fa duka hada su yake gaba ɗaya yana musu kudin goro maliku kawai yake so majnunu malikin kenan Allah da shi malamin hadisi ne imam malik malamin hadisi ne amma shi ai ba hadisi yake kallo ba in yace maliku to shi risala yake nufi ita ce malikun shi warawa ahmad bin jaririn an kutaiba qala qala li abi kutaiba yace babana yace mun ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi na ga manzon Allah mafarki fi yadihi sahifa manzon Allah na rike da wata takarda fa qultu ya rasulullah sai nace da shi ya manzon Allah ma hadhihi sahifa wannan takardar ta menene qala yace fihi asamil ulama yace sunayen malamai ne a ciki qultu sai nace na wulni ce ya manzon Allah barin dan gani mana anzur fihi isma ibni in gani ko akwai sunan ɗana fa nazartu fa idza fihi ismu abi sai na duba sai na ga sunan ɗana a ciki mafarki baban shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da wata takarda dauke da sunayen malaman al'umma hada dan shi a ciki wa qala abdullah ibn muhammad ibn sayyar ah, al-farhayani qutaybatu saduqun yace qutayba mai gaskiya ne laysa ahadun min al-kibari illa wa qad hamala anhu bil iraq babu wani malami a ƙasar iraki sai da ya zama ya koyi karatu a gurin shi ya kulu marartu bi minan ala بمنن wa قتيبة al-ambari yaktubu anhu yace na wuce ta mina naga Kutaiba ga malam Abbas al-Ambari yana rubutu a wurinsa fajistu sai na wuce walam ahmil anhu na ki koyan karatu a gunshi fa nadimtu daga baya ne nadama irin da ya raina wannan ma sai an koyi karatu a gunshi ba ka mutane suke yi ba sai daga baya in bayan ya mutu ko ya maka nisa sai ka zo kana nadama irin yadda mutane suke yanzu muna ganin nan fa albani ke karantawa muka ki zuwa yanzu gashi wasu sun wuce mu ko kuma da mu aka fara da a wannan mu ne fa muka fara mu ne asalin ɗaliban shi shi kaga wasu yan tudun wada ko wasu yarbawa sun shiga gaban mu to shine ga nan fa ta kawo labarin shi ya ce. mata lilailataini khalata min sha'bana sanata arba'ina wa mi'ataini ya rasu a ainihin wato watan sha'ban biyu ga watan sha'ban a shekara ta ɗari biyu da arba'in wa huwa fi tis'ina sana yana cikin shekaru tasa'in wa kana kataba alhadisa an salasa tabaqatin yayi hadisai daga ainihin tabakoki uku gashi nan ya ci gaba sai mala yace qultu wa haddasa anhu al-humaydi wa muhammad ibn al-fadl al-wa'i humaidi mun ji a baya ya yi hadisi daga gare shi da kuma muhammad ibn al-fadl al-wa'i wa bainahuma fil maut 98 sana tsakanin humaidi da muhammad ibn al-fadl din nan tsakanin rasuwar junansu akwai shekara 89 wannan shi ake cewa as-sabiq wal-lahiq idan malami ya dade a duniya sai zama yana da ɗalibai waɗanda suke sun dade wasu kuma sun zo daga can baya in ka ɗauka kamar jami'a a ta shekara wajen sittin yanzu ko to akwai wanda ya gama a shekara arba'in da biyar wani kuma sai yanzu yake cikin a biyu kuma su ɗaliban a biyu ne sai zama da wancan ya mutu da wancan ya mutu akwai tsawon shekaru to abin da yasa ake so a san wannan saboda kar in ka ji ran da ka ji Muhammadu dan Fudail dan Fadul ya ce daga malam Kutaiba in kaga tarihin rasuwarsa sai ka fara tunanin anya kuma ba in kitsayi domin tsakanin shi da sauran ɗaliban akwai shekaru masu yawa ba in katsayi ba ne malamin ne ya tsawon rayuwa ya karantar da jil ajiyal da yawa ko yanzu ga malamin islamiyya ya karantar da wance ta yi aure ta haifi ya ita ma ya karantar da ita ita ma ta yi aure ta haifi ya ita ma ya karantar da ita da haka malamin kaka ne da ya da jika duka jil ɗin gidan duka ya karantar da su in gajiyar suna kowa tana cewa malam sai ka sha mamaki ko tana nufin malamin kakata ne a duka malamin su ne in malamin islamiyya ya tsawon rai za ga duk kanta da duka al'umma alaihi Allah kai ga malamin islamiyya wa amma al-khatib fa qala fi kitab as-sabiq wallahi haddatha anhu nu'aym ibn hammar wa abul abbas as-sarraj wa bayna wafatayhima arba'un wa thamanuna sana ga wasu kuma da ainihin khatibu ya kawo akwai nu'aym dan hammad da abul abbas sarraj su ma duka ɗaliban shi ne tsakanin rasuwarsu akwai shekara tamanin da ainihin wani abu to bayan da ainihin duka zahabi ya gama wannan sai ya ce waka ya ce wa kana rihilatun nasa'i ila kutaiba sanata 30 wa 200 fa qama indahu sanatan kamila al-imam an-nasa'i ya tafi gun qutayba shekara ta talatin, ya zauna a wurin shekara guda wa an anhu shay'an kafiran ya rubuta riwaya da dama daga gare shi lakinnahum tana'a wa taharraja min riwayati kitab ibn lahi'a da ya yanhu amma bai ruwaito karatun da ya samu ta hannun Qutaiba daga ibnu Lahi'a ba saboda baya karɓar riwaya ibnu Lahi'a wa qila kana sababu nuzuhi da Qutaybata min madinati Balagh wa inqita'ihi bi hu Baghlan annahu hadara indahu malikun an ce wata rana abin da yasa Qutayba ya kaura ya baggarin su shine wata rana suna zaune a majalisin Imam Malik wa ja'ahu Ibrahim ibn Yusuf al-Balakhi sai wani ɗan garin su Qutaiba mai suna Ibrahim ibn Yusuf balakhi ya zo makantar Maliku lissama ya zo jin hadisi fa baraza Qutaiba sai Qutaiba ya tashi karara wa qala yace haza min al-murji'a yace algatu malam wannan dan bid'a ne na san shi dan garin mu ne murji'i ne fa akhrajahu Maliku min majlisi sai Maliku ya ce to a fita da wannan dan bid'a wa kana li Ibrahim sura kabira bi baladihi to a can garin su babban malami ne amma dan bid'a ne fa'ada qutaybata sai ya kafa wa qutaybatu gaba wa akhrajahu sai da yasa ya baggarin yace wannan shi ya hana ni jin karatun maliku jama'a ku kyamace shi ya ta mushi sharri sai da yasa ya baggarin wa ma alimtuhum naqamu ala qutaybata siwa zalika alhadith alma'ruf fil jam'i fi safari kaji shi ma imamu mazhab yace ban san wani hadisi da malamai suka kyamata na qutayba ba in banda wannan hadisin nan sananne na labarin hada sallah a tafiya wannan hadisin namu kenan ko mun jama'a qala ahmad bin salama amila abi ta'aman wada'a ishaqa thumma qala inna ibni hadha qad halaha alayya fil khuruj ila qutayba yace an zo walima sai aka kira malam ishaqu dan rawiya kenan sai babana yace da malamin ɗana ya matsa mini sai ya fita ya ji kun kutai ba fa ma tara me ra'ayinka algawta malam fa nazara ilayya sai malamin ya kalle ni wa ya yace haza kad aksara anni eh to ai wannan yaro yi karatu da yawa daga gare ni wa huwa yajlisu bil qurbi minni na san shi yana zama a majalisi kusa da ni wa abu raja'in amma dai malam inda hu ma laysa indana yana da hadisin da ba mu da shi fa ara an ta'azana lahu asa an tafiya. ina ganin ka bashi ya fita ya je garin da malamin yake dan shi ma ya karu jama'a kun ji malaman kwarai ba sa hana wani ɗalibi ya je gun wani ya koyi karatu ba sa cewa duk abin da kake so za mu koya maka duk wanda ka jawo kotu alama yana da wani deficiency da baya so a gane ko dai shaitani ne ko malami ne wanda yake bai malantu ba ya shiga rigan malamai in kuka je gun wasu malamai za ku gane wallan shi ko malami ne mai san tara jama'a bai so a watsi a bashi waje haji ya ce mun koya mishi karatu da yawa kuma mun san ya koya amma babu komai a gun wancan din ma akwai ilimi ka je ka koya Allah ya ji kamar albani haka yakan ce mana ku je gun wane ku mu karatu ya iya ilimi iri kaza ma'ana in dai kai malami ne baka shakkar a je gun wani aji kamar idan kai dan kasuwa ne kana da farashi mai kyau baka shakka a fita garin baka shiga ta wani ko an fita za a dawo baka bari? idan budurwa ta san ta isa tana da farin jini tana da kira da halitta ba ta jin shakkar saurayi ya zo wurinta kuma ya tafi zai dawo ba aka bane in dai mijinta ne zai dawo ba ta cewa duk koya yake a lallaba ita ne katai kwantai ba ta tsoron kwantai shine ma'ana abu za ta tana intiƙa'i har sai ta samu Mr. Right ba ta cewa daga wanda ya zo na farko to alhamdulillah a tsaya yana to haka duk malamin da zaka ji yana cewa ai ku tsaya dai mu za mu koya mu komai kar ku je wurin su kar ku je wurin su wane mutanen nan kuma ahli sunna ne malamai ne ba yan bid'a bane dan me zaka ce kada koyi karatun su in dai kana nufin ɗaliban ka da alheri me yasa har iyaye suke ɗaukan ƴaƴansu su kai su akwai musu ta sana'a wadda ba sana'ar iyayen ba saboda ba su da haufi akan cewa dan ƴaƴansu sun yi wata sana'a daban ba na ƙasa bace gare su kana tela sai kai ɗanka ya koyi kasuwanci ko ya koyi kafinta dan me ba za ka kale ka ce dole sai tela ba to kaji yace a kai shi ya je ya koya a ainihi a wurin malam Abu Raja'in shine Qutaybah dan Sa'id din kenan to gashi lokaci ya kure za mu ji ainihin maganganun in Allah ya kai mu gobe za mu fara karanta maganganun al Zahabi waɗanda suka rage waɗanda yayi akan wannan hadisi sai mu koma mu sake karantawa daga ainihin shi kanshi al-Imam al-Ibn eh, Qayyim al kenan da kuma wasu maganganun da za mu karanta daga malam a ƙarshen tuka-tuka tuk wato shagowar mai matsiyata kenan shine al-Imam al-Albani Muhammad Nasir Dini daga littafin Irwaul Ghariri fi takhrij ahadithun manarus sabil sai dai ku mutu da bakin ciki ya ku matsiyata eh dan da ba a so ya tasa za mu tsaya anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am